kawai sarkin musulmi ran nan shugaban malaman sokoto ya zo ya sami ne kamin ziyara tun da kasan ya gwana da Allah haɗa jirin mu da su ba da kwace yake ba ta galabiya muna faɗa da wasu amma da ya tashi ba a ce zai zo ɗaurin aure shi to yanzu su je za a je ɗaurin aure an ce zan zo in kwana to ne yin algarfe yi na tafiya shi nan ko yanzu kina zuwa nan kafin ma ya gani san da yara zauna ce wannan da sa wannan shi ne shugaban malamai sai zauna tsakiyar su kai kai wannan gaba ne kai kai wannan gaba ne kusan ya fi awa biyu a cikin su ciki a yamma ke sun tarbe shi shi duk ne bayan na ya zo muka zanta kamar haka muka tattau cikin maganganun da muka yi wanda zan kama muna magana kan yadda musulunci ya koma liman a na sarkin musulmi ya naɗa ya ba shi alkabba ya naɗa shi dai daga ake naɗi ya je sallar juma'a ciyaman da lokacin mai ɗaure shi ya kwana kullum wannan ba hun ne ba na zan irin wannan wani abin da ake yafi haka mu ka ban alfil da yana ba ne ke barnacen nan ba nan a fiye duk wani ɓarnan duniya kan san kama ba ku san ɓarnan da ake cikin musulunci ba in an magana gudan nan kuke bar min kaya na maimakon ku ci gaba da duba ta ku ci gaba da yada ta ku ci gaba da kallon yadda da ke. amma in ta biyu komai ta komai sarki musulmi ya ce ya yi da malamansa da wane ne ya je sallar jimanci a mai daure shi wa iba sarki musulmi kuna yi kwanan to sarki musulmi wane ne tambayar da wa sarki musulmi ne haka ba kake musulmi ba ne ba wannan kawai an san shi ka samu kadai da linzami ya fi karfin bakin kaza suka shuru kawai abin bayanan daga baya sai ka ƙara da za ka ce to Allah ya sauƙaƙe to ba nan ba har can wannan sarkin musulmi kuma gwamna ne daga cikin gononin haliban eh, manzon Allah ba zaman kansa yake ba ba wai na mulkar yan sokoto ne ba a karkashin musulunci abin da ya shafi Najeriya da sauransu duk sauran yan abun nan din local government ya kan da sauransu duk gaba daya karkashin sarkin musulmai ba eh, sarkin halifa manzon Allah yanzu ina yake ina muka zo da kashe an tsarar mu samu karshe ba don ƙarshe in ya zo zai yi kyau ƙarshen nan dole ne zai zama da tsarki musulmi muna da halifan manzon Allah wanda annabi isa ma in sauka zai kasance ƙarshen to hatta kujera ba ta han mukamin babu shi mutum ya yi magana sai ka magana an bakin kai daɗi ba gane ba mai kake ciki ba babu yadda aka yi daidai dai aka yi dubara aka ce to duniya ko ce kungiya tana da yanki to mu ma mai kungiyar da yanki sai aka ba da shawara to mai kungiya to mai kungiya sai muka fitar da rabi katul alamin islami ka haɗa ranar ta ita kungiyar musulmai ta duniya yahudu sun yi aikin rana da jama'a hatta ita da aka ta da haka kalubalanta iri iri iri iri in ba ku manta ba sai da wannan suka so su kafafa ko sun fasa ma dai tun da riga an ka baka kashi ganin majalisa ɗinkin duniya ta san da dole da saboda haka nan suka zo su fasa dai Allah ya sa aka samu kan abin shankiki da shawo kan harkan Allah ya taimake shi to saboda haka yanzu sai sai a yi amfani da kungiya wanda yanzu ba abin da ya rage sai ita in ka ware ba inda za ka malam dole kungiyar nan ta yi mana ba ta yi mana ba muna shi ta don da ka yi fi babu sai dai abin da kawai za ka yi mu musu babban masifa sai ka ɗauka ita za ta yi baka ba ta yi ba ba muna son masallaci gunke gida ne ba ta da shi ina son makarantar in ƙungiya ta tunani a ba ta da shi da wani ƙungiyoyi namu ne hasali ma shugaban ƙungiya in ya zo saukar karatu sai akwai sallama da ake masa a sallame shi da kwabban yan bulan a sallame shi da kudundunan kudundunannen takarda da muna son hausa da galiba da gane ba sannan a sa masa abinci ya ce boshi. to shi kenan in haka shi ne yake da shugaban kungiya ya gama an halame. shi anan dukkan zai zama labari gaskiya za ta bayyana don haka nan yi. ba mu yi kama da na ƙarshe ba na farko dai tabbas ba mu ne su wato na ƙarshen ma ba mu ne ba da kome ba mu da shi ba inda abu zai same ka ka dafa yanzu duk inda ka dafa rugurowa ƙasa za ka yi kawai sai dai kai da masu kyawar kai bana ka tsaya kawai da kaban ka da baka yi baya kana Allah da yadda za ka iya samun ka ci gaba da yin abubuwan da za ka iya yi daidai karsan ka kila Allah ya kawo fatahiyansa a zamanin ka kila Allah zai baka nan za ka mutu ka nemi aljanna da abu da ya sauƙaƙa ta mashinan ka gane to wani sai labari na ya gama gaya min ai ya gama gaya min ai to me nake nema daga nan ina ba da labari ne sai na sarakuna da aka yi yau ba ta fito ba mahallu shahidi a to ai to shi eh to wannan duka dai magana sai kawai ya kafin ba magana ku sokoto ba da cece ta ba da arewa sokoto ba da cece ta ba ta ba da arewa shi a manya masa haka sai dai ka fito ka faɗi kawai kamar misalin kaza, da a ce sun yadda kawai shi wuce jama'a sun nan kamar yadda kanta ta rike wurin kanar da shugabanta suna karatun ta tana fata tana ne dukkan da aka taɓa yanta a kano za ta fito ta yi bala'i in ka sakwata ne za ta fito ta yi bala'i an ɗauki soja ba a ɗaukan mata jama'a ba za ka bata yadda ba ga nan wani na tambaya yi ta tambayan cikin a kan rai mataran juma'a wai duba fata ke ya halatta ka taimaka ka? nemi hanya ba wani shiga soja bai shiga dan sanda tambaya ta ta kun sha ubi ko ma ta tambaya amma ba zan gaya muku su ba amma ka tambaya su yadda aka yi ta baka gane ba to baka gane ba amma ni na gane kaya na gurgudu ba ta shafe ka ba za ta cutar ta ba da za ta fitar da kai da na gaya maka amma ya kamata ka sani an waran gaya maka ba tambaya ce shirye ya a cikin kanta a hannun wawa ya kawo ta akwai kantar da za a baka in ka kanta ba ba an cikin ku a bakin wato jin magana ba daga labarin wawa kan ji magana kowa aka ce masa ga magana kaza eh, yi kan yi karanta ta sai doji wannan ya ganta ya ganta sai doji wannan ya ganta ganta sai doji ka bari to a ba mara hankali ka ka sautin ki ke zai aje kama ka kalla ta sarki don gaske ne biyu ka wala muka to za ku yi irin wannan zaman in ku ba haka ba juni ka duk takarda ta zo ka karanta duk takarda ta zo karanta ka zo abin da ke bincika kan Ƙungiyoyi na jin ka jama'a na binka wane ne na binka wane ne na binka me za ka jira kanka kaza me za ka jira kanka kaza amma me yasa kaga kan in aka dauke soja aka fito sai su ce ba ba wace ta whatever mun ko ka taba jin eh, an dauke soja ko an kano kawai ji ba ake yi sai ga ainihin mutum ya kirsofa ya kuma ce ne muhammadu kirsofa na son muhammadu ban san komai ba a lamarin practical na fara gani wani yamuri yana falsafi ne nan muna karatun Qur'ani nufo muna tare da karatun Qur'ani na koya wani manaja ne ma ke na koma gida ya zauna Allah abin yana ni ya ga in iya yace a ta ko musulun sai ce a ni suna na ma Muhammadu aka ba ɗauki ba sai ka ce Muhammadu ne suna na Muhammadu aka ɗauke ni a falsafi ne amma ni sa ne ai wannan ni abin da ke mamaki sai ku wani ana na magana kuna mu kun fi kowa sani maganan ce ba ku ɗauke ta da mahimmanci ba ni dai kun saba wanda za ku zuba ne bai fara don ba kun ta zuba ne na fara ta yanzu ma gyaran kan kawai ba wani ganin hmm, hin kana bin wani abu za ka da shafe ki da abun da ake a abuja da abin da ake a bayan fakin duk wani daukar malam sun san ninkin wannan sun san ninkin wannan sun san ninkin wannan za ka zo ho a fita ne fa aka zo za a fita ka ce wannan yaron waya wayan shi a ce ba ko aka ce zai wani ne su ne an zo na wanda yi يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في تفسيره لهذا الحديث قوله بدأ الإسلام غريبا يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة kafin aiko annabi mutane kan ma kan fata gaban men fata kowa suna cikin halaka kama kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama في حديث عياض بن همار الذي خرجه مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض الله يا دوب عليك الأثار mutane ba makasau ne fushi da su saboda mugaye ne ba addini suna da kin Allah mushrikai ne arabahum wa ajamahum da wanda da ajamawan a ce maka ajamawa farisawa da menene ba wai ba kwanci da ba da ba illa bai aya min halin kitabe sai wasu yan tsirari a ma'abota littafi amma mukuza min ma'abota littafi halakakku ne mukuza nasu yan masu bin littafin ne yan kasar ne irin su na gashi kaga kuwa annabi na zuwa musulunta su kai فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم aiko annabi wada a إلى الإسلام lam yastajib lahu fi awwal al-amr ba a amsa masa ba a farkon lamari ai gane yake mai na zashi yanzu ba gallan da aka yi fatahu makka wani wani bajahilin ya kalla ya ce oh wallahi da na san zai nasara da na bishi da na san haka zai yi na san haka zai kai da na bishi fi awwal al-amr kaga wannan ba don Allah ne ba girman yake kallo إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة abun duk da aka kafa shi واحد بعد الواحد شين جماعة شين جماعة Eh Salam. ba abin da za ta taru maka lokaci guda ba. Saboda makarantar kaga sarki ya zai ya zauna, gwamna ma ya aiko, cewa ban ga menene, dan 'yan majalisu ga wane ne. in yi a hankali a hankali ci gaba da rikon ba su su duba ka ka buɗe kayan ka kaya ki zo biyu su zo ku yi mana da nan saboda saboda hafai tsawaitawa ki ako ka dai yi rabu da ni akan na tsawaita ne baka rabu da ni akan ba daidai nake ba samu abun ka sai ba ka da na kawai na zuciya kamar kana dariya haka ka zauna a haka can zai zai ya dawo duk inda na je ba inda gaskiya take ta ke shi je ta gane za ka koma ka damu da shi ka zo a ci gaba da yi ku ci gaba da gungawa waɗannan su zo wani yayin su kwashe nasu wani yayin su san tsayo gaba ki da to wannan ne abin da za ka tafi da shi wani su jama'a na gaske amma ba na rana daya ba ai ciro lullubin nan bogi wani ya ne wani wani yaro zo daga ya yi wani kawai amma ba su zo su goyi bayan ba shi yasa ban gida koma za ka koma za ba ka ka ka amma yanzu ka je ziyara ne shi kenan ka zama mutumin kirki a cikin yau wayan nan karatu kai wayan nan karatu kai wayan nan karatu zuciya za ka dawo kashe za ka daje a zuciya ka na je ina dawo sai na gudure ku in na dawon da ku zan fara fara ku ne manci mafi a rana min kulle kabilati ga annabi annabi aka ce masa ina ma ina na ranar da za ta kore ka cike ka dike na a kore ne yau, a yi ta ba wanda zai rike gaskiya rike a adalci ba kore shi ba hmm? Hmm? Dole ana bukatar haƙuri ana bukatar ilimi tsaye na tafiya. akwai ilimin da a littafi ake samu akwai ilimin da ba a samun a littafi asalin sa na cikin littafi littafi bai rage komai ba amma yadda za a tafiyar da abin wa kana al-mustajibu lahu khaifun dan me amsa masa tsoro shi dai min ashidatihi wa qabilatihi wana tsoron ashirarsa wana tsoron qabilarsa yu'udi haikal abad ana cutar da shi iyakan cutarwa wai na lominku wani aji masa hadda baki ba ɗan gidan wanzamin nan ba ne ba ne ba ba ɗan gidan mutumin nan ne ba ne ba ɗan gidan mutumin nan ce A'a ina ruwan ka da mutumin ya budda na zo da shi ya yi ma ko bai ma ba wai na lominku وهو صابر ينا ما يحقني على ذلك في الله عز وجل وكان المسلمون إذا إذ ذاك مسلمي علوقة مستضعفين مستضعفين أنا هلون ناس يشربون كل مشرد أنا واقف جدا واقف على كفري ويهربون بدينهم suna gudu da akidarsu ilal biladin nahiya zuwa garuruwa masu nisa kama hajaru ilal habash marasai ne ba bayo ya sauki sun mahajaru ilal madina sannan suka yi jira zuwa madina kana minhum man yu'adzabu fiha wa minhum man ya kwatal shi ba kada dakilo da fil islami wanda suka shiga musulunci sun kasance hina irin guraba ثم ظهر الإسلام بعد hijirati Allah ya ɗanga musulunci, musulunci ya bayyana bayan hijira. Ilal Madinati wa Azza. wasara aluhu zahirina masu musulunci suka zama a bayyane suna masu nasara kullum tsohori wadda kalan nasu ba da zalika fi dinillahi afwajan wa akmala Allah annahum akmala Allah lahum ad-din sai kammala musu addini وأتم النعمة عليه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك النبي يشكى دمرين هذا وأهل الإسلام على جاية من الاستقامة في دينهم وهم متعاضدون الوكتب سنة ما سهل a zoto ya wuce haka yayin da za ka kasar kwanon kasar kwanon fakari ke gama ce kana da karfi su mana da karfi an zaraba wayan nan da an shirya don haka ba su yadda wani matsiyaci ya shiga tsakiyar su ba ko an ce ya zo wa ne kaji ko wanda ce bai zuwa ka ce maka tare ce sai na je na faɗi kafin kaza kafin kaza kafin kaza wallahi sai na faɗi sai shi ba cikin su ban bari su halayen ayan kamar araba kada su ɗanka wannan ya kira shi kamar da zina zai masa wannan ya kira shi kamar da zina zai masa ya ƴan gama ba ba su a kullum na kan yi akwai cutar da na gaya muku jefa jefa wani na ganin a wurin yarabawa da mutane sun sarku da yayansu Allah yi bala sun sarku da yayansu Allah ta cike su ko faɗa yi da ɗan na tare da zaki mutane daga cikinsu na ce masa ina son kasa daga kayanku sai ce ɗauki na ce a'a ki ce to malam zan boye maka ba mun yi da na duk abin da ka zo ɗauka ba ka kauye sai na ce kawai baya nan baban tunda baya nan ni kuma mu yi da kai duk inda na zo sai ka sa kuɗi kawai a ciki ka ga hankalin mu kwance sai ya ce malam na yi ƙarya kenan gaskiya nake gaya maka malam ba zan iya saba ba ba na ba wannan maganar ta doke da ta so mandani an kai ce maka ainihin shi ba zai iya saba wa babansa ba sai ba wani abu ne ba kuci ne ai ko da an ka gada ma na zuba kuɗi ka ce ba la ba shi ke nan ba ce ah, mala na yi ƙarya ce na sai kuma na dama na ba da guri sai ala abu na nake yi ni ba zan ce kai ƙarya ba to ka shiga wanda zai ƙoƙa ban ƙaga gani wannan kana ce da ma ka ce za ka karba zan je in gaya masa yi maka faɗa kuma na ka fi bar ganin mutum a gefe ko menene a gefe ko menene wallahi ba la'aka suke can ne su wani mutum bai shiga tsakaninsu ba bola wa'inda ake shiga tsakanin sawa amalar da rayuwar Allah ma da Allah rufa mutum a fili ba ma kungiyar yake ne ma ba ma ba haɗuwa yake ne ma ku zo mu yi kaza ba ku zo mu bauta wa Allah ne kawai ku mu bauta wa Allah da mu yi abin da za mu yi daidai ƙarshe ba kungiya ce ba ballar saraka ce za a naɗa wani kaza wani kaza zai zama kaza ta kama daidai kungiya. ba kun kyauce ba ina wurin malam ma muta'abidu kuma mutanasiru haka annabi ba sa bayyana tarbiyya mu yaushe yaushe za mu yaushe za mu fara haka kwana da kare shekaru sun tafi irin wannan tarbiyyar da sau a gino yan tafi ko aka yaya yayan malam suka fankare wanda akwai da zabi da bai zafi ba yi shi zo ishi ɗan Allah shi saboda kai an samu dafi an samu dafi amma wanda ya haɗa tafi shi mata kuma kai kayin tuntu ne koma kan mashigiyar Allah ya fata ta sosai mata ai wanda ba na wala ma na ma bu a gurba take igala eh, eh, eh, ka dena maganar madaran nan madaran nan ta wuce malam ba ta shawo ba ba mu ya ta kan ba ta shiga ciki ne ya shiga ciki ايه هنا اظن ايه عليك يتعاضل متناسبون وكانوا على ذلك في زمن ابي بكر وعمر رضي الله عنه يا اراده عندما نشيد الله عيسى